amma ba'd malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan dare na Lahadi 20 ga watan Muharram hijira 1448 wanda kuma ya daidai da hudu ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rangin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshad da salif ila asharafin masalif littafi ne mai bayani akan sha'anin tsarki da ibada da mu'amala akan mazhabar imamu darul hijira imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi farkon kitabun tsala فصلي فصلي لي لكي بياني أكن سألين لكي نأوري ما لم يقار دا سوى الإثنان في العبد كالثلاثة في الحر ذكي بيو في العبد جميلة أقنجر الباوة إذن ينا أوريد ما الشيء إذن يسكيت ذكي بيو تياكي مقرأ سكي كالثلاثة daidai ne da saki uku filhurri da ɗa wanda ba bawa ba ɗa in ya saki uku ya kai makwara shi ko bawa saki biyu babu rabin saki kamar yadda bayani zai zo a nan gaba in ba haka ba da saki ɗaya da rabi ne na bawa shi kuwa ɗa a ce saki uku amma babu rabin saki saboda haka maimakon a ce ɗaya da rabi makwaran sakin bawa kenan to sai aka tumfaye biyu wahuwa saki ya kaso kashi biyu dangane da sakin da ake kama aure da wanda ba a kama aure na farko ba ba'inun akwai saki mai nisantar da ita matan ga mijinta bai da damar kama aure daidai ne wannan sake sai ta auri wani namiji sannan in akwai soyayya su koma ma su kuma a ɗaura musu aure ya bude ta a ɗaura musu aure a akwai igiya uku ko kuma wannan saki da biya nisa ta ta daggare shi ba sai an kasu kuma wani aure ba kamar hulɗi saki ne ba'in miji bai da daman kama aure amma kuma ba sai ta je ta yi wani auren ba yana da daman a koma a sulhunta ya kuma ɗanta kuma a ɗaura musu aure su koma ma aure amma dai saki ne ba'in ko kuma ya kasance wanda bai koli da ita ba ne ya aure ta bai tare da ita ba ya sake ta to wannan ma saki ba'imun ne sai da dama ya ce ya kama armi a ce ta dama ba armi tsakanin yanzu na ga ɗar ma'armin da za a fara eh, sha'anin wurin, to ba ko fara mata saboda haka waɗannan saki guda uku duk ba'imin saki uku ɗaya bayan ɗaya ko kuma kawai yadda wasu suka tafi ko da cikin uku cikin kalma ɗaya ne saki ne ba inu sannan macen da mijinta ya kulki da ita ta ba shi abin da suka yarjejeniya a kai a kan ya sake ta kulki wannan ma saki ba inu ne amma dai saki ɗaya ne ba biyu ba ba uku ba sannan macen da aka aura ba a tare da ita ba mijin da ya sake ta wanda Allah ke ba ta rabin sadaki ko kuma ita da yahe mai rabu to wannan ma saki ba ne to saboda haka fata binu ghairar madakuli bi hadu wahidati bayanin da yake yi kenan ghairar madakuli bi da wanda ba a tare da ita ba tana nisanta ga mijinta da saki ɗaya kacan ya ce kan muktali aji kamar ita ma wanda mijinta ya kulki da ya mata kulki illa an zila sai fa'in shi mijin ya yi ƙari bai tare da ita ba ya sake ta to saki ɗaya sai ya ce a saki biyu ya mata to wannan kuma shi ne. sai a karba a kan haka au yursila aksara ko ya kuma aika saki fiye da ɗayan da ya mata filfauri a nan take wato ba da jimawa ba sayyar zamu to sai ya kasance adadin sakin da ya yi to sai su lazimta su wajaba a kai ne saboda haka wata ran ko da yi taliyo zai koma aurenta to akwai fa ka adadi kaza tsakanin ka da ita in saki ɗaya ne bisa da yau zai biyu za a ɗaura in saki biyu ne akwai to bisa da yau bai ɗaya za a ɗaura aure amma in biyu ya riga ya saki uku gaba ɗai ta yi wani aure to wannan ƙasa za a koma a kuma ƙarfa musu an bisa da yau uku wa kashi na biyu kenan ko bangare na biyu kenan daga cikin bangarori biyu na saki saki ba'inun da kuma saki raji'i me ake nufi da raji'i raja'a watan ya dawo ita ma matar yadda aka kore ta bar gidan mijinta sai ita ma ta dawo وهو إيقاف ما دون نهايته shine abkar da da saki wato yin saki kasa ga makura bawa an ce biyu an makurar saki shi ko to zan saki ɗaya ya yi to wannan sakin da ya yi raji'i ne yana da damar mai da aure yana dawo dawowa da matar shi ma ɗa aka ce uku an makwara saki to ɗaya ya yi ko biyu yana da damar ya dawo da mata shi amma dole ne ha ya fi sakin da bai kai makwarar saki ba amma bi madakulin biha ga macen da aka tare da ita ya aure ta kuma ya tare da ita sun yi ɗan rayuwar aure hukuncin ubangiji ya gifta sai ga saki ya yi mata ɗaya ko biyu yana da dama ya bai da ita idan ɗa ne wa ne saki ɗaya ne ya mata yana da dama ya bai da ita shi ne ce bai bai da iwagun amma wannan sakin da ya mata ba furfure ya ansa ba in furfure ya ansa to kulki ke domin ke kulki na da gaskin saki ba'in duna nihayatihi ne hul'i ne ƙasa ne ga makwarar saki amma duk da haka kuma saki ne ba ino wanda bai da dama ya ce ya kama aure وهي زوجته ما دامت في عدتها ita wanda aka saka saki raja'i sakin da miji ke da dama ya kama aure to matsayin matar ta take ma da man fi iddati ha matukar dai tana cikin inda ta ba ta kammala ya sa Allah ya ce wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا kada ku kore ki take bar min gida ko kuma ita kadda hutun zuciya na tafiya ta bakiya don kada a yi haka a ba juna haƙuri kai ka bar zauna ɗakinta ta gaba da iddata ita kuma ta yi haƙuri ta zauna a ɗakin jafi ci gaba da iddar dokar ubangiji su bani wata ala sai ya kasance tana aikata abin da ba daidai ba maza na biyo ta gidan tana alfasha allah ke du'a wannan kan kuma ta ku kore ta ta koma can da uwayen daga cikin amfanin barinta a ɗakin ta ta yi inda Allah ce la ta gani da Allah ya yahudu su ba da zalika amur ba ka ne ba yana yi wa ubangiji subhanahu wata'ala ya fito da wata hanya ta sulhuntawa tsakanin ka da ita duk kushin zuciyar da kake ji to ka yi ƙoƙari ta kaushe zuciya ke za a nabi sallallahu alaihi wasallam ce muna laysa shadidu da kasaratu sur'a ko wane ne mai ƙarfi ba mai yawan kayi wurin kokowa ba shi ya mai ƙarfi lakin shadidul ladhi yamliku ghadab yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi shine wanda ke iya mallakar zuciyar shi a lokacin fushi an kusatar da shi to ba zai shekara doka Allah to shi an mai ƙarfi saboda aka taushe zuciyar shi ka ba ka haƙuri in tana so ma ta fice ta bar gidan kai ka ba ta haƙuri ya ce to ga doka Allah saboda shi gaban kenan in kin koma gidan ku ko titin ko ba ai ne amma in kina nan zaune ta abin da shari'a ta ce in ba ki ina ba kai mata wannan barazana mu shi ta koma dole ka aika ne in dai kana so jira tsakaninka da Allah eh. amma barazana za ka yi ba in ji ta yi ban ko ni ma aika ne to wannan din zai sa wadda gina ta yi haƙuri ta zauna to sa'an nan abinci yadda ka saba ba ta abinci kahin ka sake ta bayan ka sake ta ma za ka ci gaba da ba ta abinci Ka ɗauko mata ruwa ta yi wanka ke kwalliya cikin gidanka hmm. ka ɗauki ɗaya kai makaranta makarantar boko makarantar islamiyya ka dawo da su kuma ko san da zuwa ba ta ce makarantar wata jina duk dai ana cika haka ne don ka za haka nan ta ce kai wai wahalar ga tana nan gidan za, ita ka musu wanka ita ka kula da tutunsu, su ita ka kula da kazan yara wai inda ka bar gidan da dawa zai nuna ga aikin tabbar min yaran da cikin gida a zai da su irin wannan tunanin zai ta shigo ka a ƙarshe dai zai ka ce ke allah ne na kama da nuna hmm. saboda haka duk gaba ɗaya mu kusa da zuciyarmu ke ce sai abin da kika wanda ba daidai ba ki kokari ki bari ni ko abin da nake ba daidai ba na bari shi ke nan sai a ko amma ina tana gidan su ba sai ka je kayan duddufa sai ka rage mana wurin tafsiri da muke wa iyaye mata a sahaba santa ranar larba karfe goma da rabi zuwa sha da rabi wata aiko tambaya nake ya sake ga da ƴaƴa takwas wata shawara za a ba da shawarar da za a ba ki ya bar na iya ai ha? edo da ce ba ta bar ɗiyanta ba ta bar mace biya ɗiyanta ce kishiya za ki bar mu uban su za ki bar mu ba ya za ki bar mu in shi ya canka ma ya oho ba burin sun da an al'adanci da zarar sakin ya faru ɗin shi ke na an tafi ko zai ce to ki bar mai ɗiya ne takwas ɗin nan ya zo waye gari ya ga na zai faro aiki wadanda za a kai makaranta zai mutu wanka ta kwana ku kai su makaranta Koko wadanda waɗanda ka tashi ba san ma da za su zo na daga za ba da su zai fara ta kwana dan ce in kina da kingiyar kingiyar nan ba ta kula da tsaya takwas ɗin da ba ta iya ba ta ɗaukan mai mahaifiya ce ko ba ta iya ba babu duk yan uwa ta da za ta ɗauki nauyi wani na ya ta kwatanta kula da saboda ta a wannan sanadiyar zai sa ce don allah zai ki dawo ɗaki shi ke nan amma da ke mun ke kwashe ba ta ɗauke mai nauyi ba haito a da zaya shi ke nan zai kyale ko da zai aika mata wani abu dai abinda zai aika mata wahalar da za ta yi da su ya ha abinda zai aika ta abinda zai aika mata sannan ana ganin ta ya tabbatuwa ka fitar da armi ne? Eh? ko da tana jibuwa to ba mai ta san mata wata gasar da ya tabbatuwa da sharri ne sai ka mai da su gidan uban su to ta riga ta buro da su ta buro da gidan uban su to muna cikin raja'i ko na'am وهي زوجته ما دامت في عدتها فله ارتجاؤها cewa yana da damar ya mai da ita da ce ya kama aure to hanyar mai da ita matar da kuma kama aure guda biyu ne shi ne ce, wai shafa bilkauli komai dinnan na inganta bilkauli da magana karaja tuki kamar ya ce wacce eh, na kama armina halar suke na mai da ke wabil fi'ili da kuma aiki ko da bai magana ba ka qasdihi bil istimta'i kamar nufin jin daɗi da ita ba nufin kaɗai ba shi ne zan yi kwanciya aure da ita ya biɗe ta kwanciya aure shi nan, to lokacin ya mai da aure shi ke dama ina take gida na take cikin ɗakin eh da haka iyaka wata ran kawai ta ji sallama Eh? eh to rikon sanda ke wa wannan to rikon sanda ke ta koshi to a <laughs> da sanda ala tarbo ne ba sanda sanda to <laughs> wata binu tana nisanta da mijin ko da saki na raji'i ne bin qita'iha idan ta kammala idda shi nan ta nisan ta gami sai da dama kuma ce ya kama abu a ce ina ai kama kara to wa yuqbalu qawluha fi ma yumkinu sidquha fihi yace ya kama arme sai a tun yaushe ana da gana gama idda ya yace ina baki ta gama idda to ita za a zartata idan ya kasance a lokacin da ta ce ta gama iddan nan mata waɗanda aka sake suna iya gama idda irin wannan lokaci shi ke nan sai a zartata ta to falar da zan wajen idan ya ji labarin ta yi aure فأقام بينة برجعتها ya tsara inda alƙali cewa ga shaidun da ke shaida mai cewa ya mai da ita ƙablan ha tun ba ta gama idda ba ya mai da arzini matar to matar ta kuce mai duk da koli idan wannan miji na biyu ya riga ya share da ita labil aqli ba da ɗar ma'ar mai kai ba an fahimta ko? kai falauta zan wajen a kama bayyana tambirin da ake ha ƙablan kai ba iha ya tsaye da da dafa a kan cewa an ya mai da armenia tun bata gama idda yaya aka yi to ta koma gida ne yaya aka yi har tazaran rashin sanin abin da take ciki ya faru tsakani ne da ita a can kulla wani aure yana ina saboda haka akwai tuhuma wannan tuhumar da ta shigo sai sa aka ba shi damar cewa to za a karbi wannan magana tashi idan shi miji na biyun bai riga ya tare da ita ba ɗaurin ɗaura armi amma bai tare da ita amma idan ya riga ya tare da ita to sai dai shi haƙura hukuncin mazabar malikiyar husuma ta shigo ciki ke har daga wannan lokacin shiga kai kara na mai da na su ce ina wa kai nan ba mu yadda ba babu mai kifa wani bin ko da macin na sun komawa iyayen su yi sai su ce ba su mai kifa wannan lokacin ko su shiga amma an kaga ya yi shiru abu mutu abu wanda ya mutu an haka nan in ya faruwa. an fahimta so sun masunniyu sannan arme saki ya kasu kashi ne sakin da ya dace da dokokin sunna da kuma sakin da ya saba ma dokokin sunna ke kenan ko ba wa arme sunna saki sunna saki ba sunna ba Ya fahimta ladan saki ba sunna ba ne har mai dai a sunna amma ba saki ba saki mubahun ne halal na bayan ko a zara an ce sunna to duk wanda ya saki a rubuta mai lada don ya ɗabbaka sunna kenan shari'a ta kira kenan a yi a zanka saki to shari'a ba ta zuwa kan eh amma an halarta ba ne saboda haka babu lada babu lada ka saki eh matsaloli sun faru da ba za a iya ci gaba da aure ba sai aka halarta muku saki shi ke nan walaikun na na? أبغض الحلال إلى الله إيه من حديثه إيه؟ <laughs> من ما في حديث عشر حديث كتاو جاي حديث كان كفا حجة Thank you. wannan hadisin malamai sun zo a baki ne da ilfin hmm? ne shawar Allah mai halatta abu kuma idan kuma ya fushi da shi eh duk abinda Allah ya fushi da shi wanda ya aikata ma Allah ya fushi da wanda ya aikata wannan dan fahimta ko saboda haka matanin hadisin na da nakara hmm. to sun niyu sannan saki wanda ya dace da dokokin sunna ho daga cikin kashe-kashen saki akwai as-sunni shi ne wanda ya cika wasu ka'idoji guda biyar talaqatun da zan saki daya fi tuhurin lamya masu fihi cikin tsarkin da ya kwanciya aure da matan cikin wannan tsarkin ba duk kenan ko sannan nan cewa wala taniyan li haidin allaka fihi duk karkashin na shar'i na biyu ne sannan wannan sakin da ya mata ba saki ne da yayi a cikin hailar abin a cikin tsarkin da ke bima hailar da aka sake mace a ciki ba wala taniyan li tsallaka fili wannan tsarkin ba yana bima hailar da aka saki mace a ciki ba ne idan aka yi saki cikin haila wajibi ne a mai da matan da dokar shari'a idan shari'a musulunci ake gudanar a tilasta mijin ya mai da ita wannan hailar da ya sake ta ciki sai ta yi tsarki a gidanai in ta tsarkaka ga wani jinin haila to na ta yi tsarki ga wannan jinin haila kuma da ta gani to cikin wannan tsarkin wannan tsarkin ma ba ya halatta a sake ta abin ko haila da ya sake ta a ciki ta yi tsarki wannan tsarki na farko kenan ba na biyu ba tsarki na farkon to ba halatta ya sake ta a ciki sai ta yi wata haila ta yi tsarki kuma tukuna wannan tsarkin ne halatta ko da ya sake ta ko ya gama da kan fahimta ko saboda haka sai ta tsarki so biyu hailar da ya sake ta ciki sai ta tsarki daga wannan hailar to wannan tsarkin da ta yi bayan wannan haila muka halartar da ciki sai ta ga wata haila kuma in ta yi tsarki to an ba shi dama ko ya sake ta ko ya kama arzu na na magana saki ɗaya ko saki biyu amma saki uku ya cikin hailar ko baburin komawa kuma shi ne wala taliyan da haidin tsallaka bihi kada ya zan sakin da ya yi mata cikin ƙarfin da ke bi ma hailar da aka saki mace a ciki ne sun mala'ita bai wa tsalakan hatta don ƙaziyar iddatu ha waɗannan duk da ya ambata ba su ci waɗannan sharuɗin sharaɗi na uku da malamai suka ambata shine ya kasance sakin da ya yi cikakken saki ne ba rabin saki ba ya ce na sake ki rabin saki shari'a ta tun hawaii zuwa saki daya amma dai shi wannan nau'in saki da ya saki da bid'i an da ko amma shari'a ta kammala mai sannan kada ya kasance wani ɓangaren jikinta na ya saka na saki kafinta ko? to shari'a ta kammala sakin gaba ɗaya ga jikinta gaba ɗaya gaba ɗayanta ta saki amma dai shi sakin da ya saki bil'i ne kafin ne ba sannan kada ya kasance cikin idda saki in tana cikin idda kuma to baya halatta ya mata saki cikin idda shine nan yace thumma la yatbi'uha talaqan hatta tanqadi iddatuha baya halatta ya aika mata wani saki kuma tana cikin idda har sai ta kammala iddar ta ya kyale ta da wannan saki da ya mata sai ta kammala iddar in bai da niyyar mai shi yana da niyyar mai shi ta kuma to haya yana da damar ya amsa saboda haka wannan dokoki da shari'a ta sa tana so ne bayan ma an yi sake ya za an barkafa za a yi sulhuntawa don da yawa sakin da ake cikin hushin zuciya ke sake sai ga mutum ya yi sakin ya dawo kuma ya da na sani musamman waɗanda ka sake uku sun fi kowa yin da na sani to shi yasa tun farko Allah Su Bada wata'ala ya hana shari'a ta hana a ya sake uku ɗin kai tsaye kai ɗaya bayan ɗaya sannan kuma cikin tsarkin da baka kwanta da ita ba ta yi tsarki tun rana za da ta yi tsarki bayan kwanciya aure da ita ba to kana da maka sake ta idan ka kwanciya aure da ita ka sake ta cikin wannan tsarkin to ka sake bid'a dan bid'a sake sai yadda ta hukatar da kai to kai hakuri har da wata haila sai tsarki sa'an nan da ta in kana son sakin ta da sake ta alaikum salam can aina tau tau dukkan ta gaba ɗaya jikinta dukkan ta to kai haƙuri har kai ta <laughs> Hmm? muna nan da dalilin da shari'a ta ba da dama ko ta hana a yi saki cikin idda cikin haila don macin da ke haila to da haila nan take idda da wadda adda juna biyu ita ko tana cikin haila ana iya sakinta don ba da haila take idda da haihuwa take idda to Allah ya ba da umarni ya yi wannan biyu iza tsallaktumun nisa a faɗallikun kunnan li'iddafihin Allah ce ya kai wannan Annabi shi ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saƙo ne zuwa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya waɗa ma al'ummata idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki matan auren ku to fa tallaquhunna an ba ku dama ku sake su ko amma ku yi sakin iddatihinna lokacin da za su iya fara idda ku sake su a wannan lokacin in tana cikin haila ko ka sake ta ba ta iya fara idda sannan sai shari'a ta hana saki a lokacin da mace ke cikin haila amma cikin tsarki nan ma idan ka yi kwanciya aure da ita cikin wannan tsarkin nan ma ba ta iya fara idda wata watakila juna biya shi sai an tantance ta kuma amma nan ba a kilar ta wanda ya yi wannan saki cewa ya mai da matan gida ne sai dai aikata makaruni in cikin iya ƙarshen da ya kwanci ya kwana aure da ita ne ba a tilasta shi mai shi ta amma cikin hailin sake ta za a tilasta shi mai shi ta amma ita mai juna biyu kowane lokaci ana iya sakin kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah Wani wal bid'iyyu saki nau'in saki na bangare na biyu shine saki wanda yake na bid'a wato wanda ya saba ma dokokin sunna irsalu salafi Shi ne aika saki uku dabatan zama guda sai ya ce na sake ki saki uku kamar yadda 'yan drama na talabijin da sauransu ke karantar da al'umma cewa za ku yi fage ga yadda kamata na fahimta ko ba ka taba jin ya ce ya sake ta saki ɗaya sai dai saki uku kai tsaye irin mummunanan ɗabi'u kenan da suke karantarwa saboda haka duk ma wanda ya saba ya shaku da su shi ma ran da duk aka hutantar da shi zai yi sakin to irin wannan sakin shi ma zai yi saboda haka sun karantar da shi an dama da ya karatu addinin ba bale san ga abin da addini ya da an da ya karatu saboda haka abin da shi ma zai ɗabbaka ke Wasu fi tsohurin masisi haka nan ma da saki cikin tsarkin da aka yi kwanciya aure da mata wannan ma sake sake bid'i ne na farko aufil haibi ko kuma sake cikin haila mace na cikin haila a sake ta dan ma saki bid'i ne fa yujbaru ala tija'iha shi wanda ya sake cikin haila za a tilasta shi dole sai ya mai ta wa in ha, kuma ya rike ta ya zaunar da ita gida hatta ta hura ta yi tsarki daga wannan hailar da ya sake ta a ciki min eh, min saniya ko min alhaibati saniya kenan ba sake ta cikin haila ba to ta yi tsarki cikin wannan haila haila ta farko kenan sannan ka ga wata haila ta biyu kuma a gida ne sai ta yi tsarkin daɗa. ya rage da shi amma wala ijbara fi bai duhuri bainahuma cewa ba a tilasta shi ya mai da matar idan ya sake ta cikin tsarki da ke tsakanin hailadin farko da hailata biyu ya sake ta cikin haila an tilasta shi ya mai da ita sai da ta gama wannan hailar ta shiga cikin tsarki kenan maimakon ya bari sai ta yi haila ta biyu in ta fika cikin wani tsarki tuku ya sake ta to da gaba haila ɗin gada ya sake ta ciki ta fika cikin tsarki ya ce to shi ke nan ke tsarkaka na sake ki kama hanyar ta tsara to nan ba a tilasta shi cewa lalle sai kama shi amma dai wannan sake shi ma bidadi ne an fahimta ko kamar yadda ya faɗi tun farko yace wa talaqu fi duhuril masjid a wancan wanda ya kwana da ita nan cikin wanda ya kwanta da ita nan ko a cikin tsarki to wannan yana magana ne shi ko ga wanda ya sake matarsa cikin haila an tilasta shi ya mai ta to sai ta kammala wannan haila ta yi tsarki ta ga wata haila ta yi da tsarki tukunna to tun da kammala wannan hailan da ya sake ta ta ga tsarki sai ya sake ta to na ya yi sake bili amma ba za a da shi ya mai shi ta ya mana wala idbara fi buhuri bainahuma yana nufin tsakanin haila ɗin farko da ya sake ta a ciki da kuma haila ta biyu tsarkin nan da ke tsakaninsu ya sake ta a ciki inda bai dace sake ta ba amma duk da haka ba za a tilasta shi ya mai shi ta ba wa'arin anhuma kasabirati ita kuma wadda ba ta haila kamar yariya karama wani ya isa da kuma wanda ta yanki kauna ma ga hailan wa zahiratul hamli da kuma wanda juna biyu ya bayyana gare ta wa ghairil madkhul biha da kuma wanda aka aura aka sake ta amma ba a yi eh, tare da ita ba to ita ma kowane lokaci ana iya sake karama ce wanda ko haida ko da za ta haida mata fara haida ba to ana iya sakinta kowane lokaci Wanda ta yake kauna ga haidar kowane lokaci wanda ciki ya bayyana gare ta kowane lokaci ana iya sakinta don da sakinta suna za ta fara inda, ko indanta wanzu hamlina sannan wanda aka aura ba a yi dukuli da ita ba wannan bangare guda biyu da sake sunni da kuma sunni an ce haka sake kuma ya kasu kashi biyu yana ce sun masarihukum sannan akwai saki wanda yake bayyane babu mai kan baban cewa kalmar gada wane ya faɗi saki take ne ba mai kan baba kan haka sarih da wa ma ya tabammanuhu ko wa huwa ko ko ma kawai ma ya tabammanuhu babu wawon ko to nan sawa wanda ya yi ba daidai na ba ma ya tabammanu lafzuhu ne sakin da ya kunshi lafazin saki shi asali ya ce an ti tsalikun ko an ti matsallakatun kalmar saki ta haɗo cikin magana ko to sarih kenan saki wanda a bayyane karara wa idlamuhu wahidatun inda duk wannan kalmar ta hito ba tare da an ambaci adadin saki ba to saki ɗaya take hukuntawa an ko illa an yanayi aksara sai fa shi mai sakin ya yi niyyar fiye da ɗaya ko da bai hurta ba ya ce to kace ka sake ta saki nawa baka ambata ba ya ce biyu sai kenan ko ya ce ɗaya ko ya ce uku da shi nan duk abin da ya ce ta tabbata fa'in da'a iradata tsalaƙin wiladati rashin ya hota kalmar saki a larabci ɗalab naƙuda naƙuda ake ce ma ɗalab da yake an ci ɗalakur aka ce to ya kace mata sai ke ya ce a alu ina nufin naƙuda ta <laughs> ko ya ce an ci mu yadda ke wadda aka sa naƙuda ce ke mai naƙuda ce ko wadda aka sa ta yi naƙuda ce amma ba ina ne sake haure ba ɗan bayan da ko to me kawo maganar eh, naƙuda akwai wani wata alama da ke nuna cewa naƙuda shi kami da ke ɗaukuwa a ce ya eh, yi yana yiwuwa lallai naƙuda shi akwai alama ko babu shine shari'a ta ce eh, ko kuma ɗantin ba ku ba aumin wasaƙin ko kuma ɗarme take sai an ka bayyana ya ce ina nufi an ka shi daga ɗarmun da an ka yi haka nika nufi amma ba ina nufi sake aure ba to wukifa za a mai hukunci ala qarinatil a akan alamar da aka gani a wannan lokacin da abin ke faruwa wata alama ce aka gani wanda za ta yi daukuwa akan cewa rashin aure yake nufi ko kuma eh, naƙuda ɗin ga yake nufi ko kuma sakinta daga ɗarmun da an kai mata sai a duba a gani ba za a yi ce mai hukunci kai tsaye ba amma a duba halin da ake ciki in halin naƙuda take ciki tana da juna biyu har ta kusan haihuwa to wannan ake to magana ta yi tana ɗauko an da ko ko ku an taɓa ɗarmunta ga a ture ko amma yanzu an manye don ta samu lahaya da ciwon na yi karɓi ba wa saki ya karɓi ba saboda haka ya danganta ga wannan tawili da ya bayar tawili ne karibun muhtamal ko ko a'a tawili ne na kusa-kusa mai daukuwa ko ko mai daukuwa ya danganta da halin da ake sannan wakina ya tuhu ɓangare ɗayan na saki shine kinaya wato hannunka bai sanda ake nufi da abin nan kinaya sannan ko kinayar idan eh, eh, auren malaman luga in suka ce kinaya maimakon ambaci sunan mutum a ce usmanu sai a ce mai uban wane baban wane an fahimta ko a ce abu ibrahim kinaya ko kuma ibn ali an yi kinaya kenan ko kai an yi abin nan da hannunka mai sanda ke ko kuma yadda zai za a iya fahimta sau wurin malaman luga ke su ko wurin malaman fikihu duk dai abu guda suke karantarwa Shi ne a kauce ma lafazin da ke lafazin da ke nuna abu kai tsaye a ambaci wani lafazin da ke iya ɗaukuwa da cewa wannan abin shi ne ake nufi lafazi ne mai harshen damu in ce yana ɗaukuwa sake ake nufi yana ɗaukuwa kuma a'a ba sake ake nufi ba saboda haka lafazi ne mai harshen damu amma wani malaman fikihu ina yadda ka fi kashi biyu shi ne ce zahiratun akwai kinaya wanda take bayyana take ita malamai sun karkasa kinaya zuwa kashi biyu kinaya wanda take bayyane da kuma muhtamala wanda ke yiwuwa ya zai eh haka na ke nufi ko ba haka na ke nufi waɗanne kinayoyi ne zahira ta haliyyatun ya ce ke ke zama yaufintatta da gani yaufinta shi ne ya zan babu abu ko wuri ya zamo kango an kwashe komai da komai ya yaufinta an bar zama a wurin an kauce ma wurin ko haliyyatun wa bariyyatu ko kuma bariya ke barrantatta kike wa ba'inun ko kuma ke wadda eh, nan nisantar da ke kiti wa fattatun ko kuma wanda ne miki eh, bin na rabu da ke kaf guda shi abbattatun wa batlatun batlatun ma haka nan da batlatun da batlatun duk ma'anarsu daya shi ne yanke abu kai tsaye abin da yake mai yawa ne a yanke su abin da eh, kai tsaye su gaba ɗaya a wasan wa haramun ko kuma anti haramun wa habluki ala gharibi ko kuma habluki ala gharibi wannan kina yake da larabawa ke ana rike da abin da eh, kalfazuran rakumi eh, abin ragwama ana rike da ragoman dabba ana ja tafiya lokacin duk da aka nannaɗe ragoman aka jefa mata bisa tozunta duk inda shi gada mai ta tafiya an tafi ya man habluki ala gharibiki to wal mashhur annaha salafun fil madkhul biha wadannan lafuzza dukkan su a malikiya yadda mai yawan malamai suka goya ma baya shine mashhur shine saki uku ne fil madkhul bi hada macen da aka yi dukuli da ita mijin da faɗa mata haka nan tare da ya san ma'anar wannan kalmar kuma da niyya da yake yana cikin rukunai saki alƙasdu da zan niyya ba subul da baka ba to matsayin saki uku ne ga wanda aka yi da kuli da ita wala tuqbalu iradatu duniha ba a karban cewa shi fa saki dai ya bi ko bi ya kanu wala adama iradatu talaq ko kuma a'a shi ba saki ya bi ba duk wannan ba a karba wa yalzamu fi ghayriha ma nawahu in wanda ba a yi kuli da ita bace ya ambatan mata ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin alkinayatu ha su wannan tambayar ta za a yi take ne amma nawa take ne ya ce ɗaya ko biyu ko uku alkul'i wato sai koma daidai da mi da kul'i yana sai za a karɓa fi gairiha ma na wahu abin da niyya na adadin sakin da niyya kalkul kamar kul'i saki guda ne yake hukuntawa amma shi wanda ya mata kul'i in ya ce a'a shi ba sakin da ya mata ba ɗaya ba biyu ko uku to shi ke nan kuma sai a karba wa qawluhu alhalalu alaihi haramun in mijin da ya ce ma duk mijin da hurta cewa duk abin da Allah halatta mini na haramta shi yanzu mu hukumi ya lazumce shi ga duk abin da yake halatta ne to ya haramta gare shi illa an yi hashi ha sai in ya toge matata ya ce a mahaifar da matata lafzan ya hurta ya ce duk abin da allah halatta mini na haramta makaina amma ban da matata lafzan ke ko أو ne ya tauko kuma ga niyya ya soje matan والمشهور أن الصراحة والفراقة كناية أبن ما لم يبت يوان شي سوق قوي مبايا أمزها مالكية كلمة الصراحة Allah ce fasarrihuhunna ko sarahan jamila to kalma as-sarah da kuma kalma al-firaq kuka ce kinayatun cikin kinaya suke ba cikin abdalaku suke ba ba cikin asari eh, abin al-zahira suke ba ko cikin kinaya suke wakila ko wasu malamai kaɗan kenan su ma sun ce sarihun a a cikin eh, at-talaqus sarih suke Allah ambaci sarah a matsayin saki ya ku za ku ɗauke daga nan kuma yasuwa cikin kinaya da shi ne ce eh, nan ya tsaya da magana akan abin da shafi alkinaya a tsariha imam shafi'i shi kai tsaye ya ɗauki asara da alfirar don a cikin alkinaya eh, bin azahira cikin saki wanda yake bayyane zarar miji ya faɗe matarsa haka nan so saki ya tabbata kuma lafazi abin nan saki guda yake hukuntawa to daga nan ɓangare biyu na ake din shi ne eh, muhtamala a nan ne za mu tashi kalmomi da lafuzza waɗanda idan miji ya sake su ga matarsa yana yiwuwa saki ne yana yiwuwa kuma ba saki ba wannan sai an koma gare shi ka ce mata kaza me kake nufi sakinta kake nufi ko ba sake kake nufi ba an fahimta ko amma kinaya zahira wannan kan saki ne ba sai an tambaye shi ba an fahimta kuma saki uku eh, waɗannan kinayoyi a zahira suke hukuntawa kamar yadda malamai suka tabbata eh, abinda muka karanta daidai Allah ba mulanin da ke ciki kuskuren da ya faru Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wasu ba na kallon mafi hamdika a shaɗu an la'ilaha illa an ta fira wa a tuba yi. wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi kenan ya yarda kenan ko bai yarda ba kenan ga yadda hausar ta nuna nan to shi kenan ya tabbata ko kuwa saboda haka ya tabbata da abin da ta faɗin kuma yake to shi nan shi nan ya tabbata ta ce ka hada da yau da kai ba sai ka ce biyu kake nufi yake yi eh, shi kenan